daga bajet da aka yi na bana triliyon biyu duka na kudin ana sarrafa bashi ne na cikin gida ba bashin kasan waje ba ko bari in gaya maka duk kasan duniya yana zuwa china karban bashi Amurka bashin tsakaninsu su triliyon hudu na dola kuma idan china ta ba wa najeriya bashin biliyon goma ko biliyon ɗari ko biliyon ɗari biyu ba wai za ta kawo kuɗi ne muraranta don kawo najeriya ba a'a za ta zo da sanannu da kayan da ta kera kuma a farashin da yake babu mai baka wannan farashin duk duniya su zo su sarrafa wannan abin da suka kera ku karantar da mutanen ƙasan ku yadda za a ci gaba da rike shi don ji wani wanda bai fahimci tattalin arziki ba yana cewa mun sami kuɗaɗe biliyon ɗari a biliyon ɗari biyu biliyon ɗari uku yes mun sami wannan kuɗi amma kuɗin nan suna nan kashi ne a hannunmu duk abin da za mu saya dole mu je mu biya wani ya zo ya mana to ba wanda za mu biya ya yi mana fiye da china to alhaji sa kana maganar kamar barazanar da shi wannan babban lauya fala na yi kenan cewa kusan zai kai ma gwamnatin kara kan waɗannan kuɗaɗe da kwato daga waɗanda ake zargi da sata ai femi aboki na ne mun yi national conference da shi yana faɗa daidai iyakan saninsa lauya bai san tattalin arziki ba lauya bai san yadda ake zuba jari ba lauya bai san yadda ake sarrafa duniya bashi da kuma rashin bashi ba to idan shugaban kasa ya karbi bashi wannan bashin yana da abin da bature ke kira multiplier effect abu ne da za ka karba guda ɗaya ka kafa yana da reshe reshe reshe ɗari na zaburar da mutane su yunkuro su rika yin abubuwa iri iri idan yau an sarrafa hanyar dogo daga lagos ya zo kalaba daga kalaba ya wuce jalingo ya tafi maiduguri gashuwa kano ya sake yankewa ilori har ya koma lagos ni mai kiwon shanu ba wanda ya fi ni farin ciki don zan je mai duguri inda ya bi shanu na wanda nake biyan trela dubu ɗari uku a saniya talatin in zuba a taragu saniya ɗari biyar ka biya bai wuce dubu talatin ɗin ba ya kai maka lagos a yadda suka bari a gonanka haka jikinsu zai je a inda je ba za su lalace ba kuma wasu suna cewa kayayyakin china ba su da inganci kuma watakila da in ana son irin wannan aiki da za a haɗa kai da kasashen turai ne da zai fi don allah lokacin da aka fara sai da kwadoni a arewa ya ake kiran su ba jebu ba jebu ne suke yin su china idan ka je wajen ana yin abu a tsari uku akwai tsari na america american standard akwai tsari na euro european standard sannan akwai yadda kake so idan ka je china kace a maka abu yadda kake so to in ka ɗauka kawo ƙasan ku ba za ka yi bilemin china ba